to masu kallon mu ga dai nan wannan yaron dogon bagon da yana jiya ya yi kisa yau ma gashi nan to wannan fata goma ba zan yana za a yi rigima da shi wallahi za a yi rigima da shi saboda na ga hannunsa a ke ya iya yaushi gashi nan gashi nan da shagoyo a wajen sundo a yi rabon nan maskalan su ba wa kano yake kamun kwanin damma

goma wannan baro goma a gurza za a rigima da shi ne na gaya muku za a rigima da yaron nan daga ya kara gogewa sai da Allah ke. yi gadirin banna gadirin banna gadirin banna musu ba ukano la la la la wannan ba shagon hoton skidon nan wallahi mai wayo ne shi ma ta nan. sai da kafa kai yaki dogon baban sai banda kuri banda kuri sai kai yaki sai kai yaki kai kai ba ta kido ta ba kai kai da bannan masu kallon mu musbahu kano youtube yake kawo muku wannan dambe ga da ka fara ka bari shi ba za da ka dogon bakon da yana da ka kusa da ka kusa da ka kusa bari da abu ya ha ha la ilaha illallah ka gudu ga wata ka gudu ga wata kai alƙalin wasa na filin fa idan ba kuna yi da sanyin jiki ba san ba zai kayi ba ga nan ban mu je yaki mu je yaki

wasa mu je wasa raubana mu je mu je Shagon sojan ya muka daure hannunka, ka ake jira. Ha, ku muke jira. Wani waɗannan za su yi kuwa? ko za da da na hukun hukun da da da ta, shagun da kowa ta, ha, ha, ha, wahala arfe, wahala arfe, rauban nan kai. Ko muke jira ga da ku ɗaure hannunku, ko muke jira. kai a tsaya a yaki ko kun gaji ne Idan ba za ka yi kai ba ka kai taka tsakanin zazu na dan ali daga bangaren kudu wato mai karfin sojan kyallu daga bangaren kudu ma da shine mai dada to ga dai lambar na masu kallon mu musu ba ku kallo youtube yake ga muku wannan dambe a garin daidai wannan damban jiya an yi shi ba kisa yau ma gashi nan za a maimaita ba mu sanya za a yi ba wato a yau wato alhamis wato sha biyu ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu eh ga nan yau za a ke maimaita wannan damban jiya an yi sha ɗaya ga wata yau sha biyu ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu ga dai damban nan musu bawo kano bai ke kawo muku wannan damba garin daidai ga damban nan ga damban nan zazu na dan ali zazu da shida mai karfi na sojan gyallo gane don banna ayya wannan dan ban yau dai da wuya ba a yi faduwa ba gani nan amma fa zazu na ga yake tsayawa ba wallahi zazu hanya yake nema ko kuma wayo ne na obotuwa din ba mu sani ba wai don na obotu zan mu tambaye shi aljana ce obotu nan kowa kowa in ya samu sai dai Allah kiyaye gaje an haɗu ba to to zazu fa an fara tanka da zazu gare nan bana ya matsa zazu fa ya hana zazu tsayawa a cikin fili wala ya hana da zazu ce za a yi ta neman cike gurbi ranar lahadi a ranar final tsakanin dogon shagiyar mota da bature davis you can go after that dogon shagiyar mota da bature davis yanzu ga dambaran dogon shagen gyallo da shi da zazu ta Gare nan ban nan masu kallon mu. Mataya. nan. Su ne za su ranar Lahadi a Belgium Abdullah National Stadium. Insha Allah. Kai, kai, ba shi da ya shigo fili don osu. ni shi ma kamar yadda za ku ga lambobin waya a haka duk wannan lambobin waya da kuka gani na gari garin da za ku iya kira ku nemi wannan maganin sanyi namu idan ka dawo wato garin Kaduna a Zaria za ka same shi a hannun ɗan Zaria Beji mai ɗaukar hoto shi ma gashi nan za ku samu wannan maganin sanyi namu a nan in Allah da in ka sha wannan maganin sanyi namu za ka ba mu labari saboda duk wani sanyi in Allah da ana fitsarar da shi da shi da maganin basu ɗin maganin basu ɗin mu shi bai sa gudawa bai sa gudawa idan ka sha shi in Allah da dai za ka yi bayan gari mai yawan gaske wanda baka taɓa yin sa ba shi ma amma mai tauri za yi ba a yin sa da gudawa in Allah ya so na saboda haka masu kallon da sauraron mu ne ne naku musuwa Kano Yito idan a Kano ne kuma ku kira ni ga na nan duk wanda yake so za a iya kai masa kayan sa ko ina ne cikin aminci da ikon Allah ni ne dai naku musuwa Kano Yito ku ci gaba da biyo mu gani ga sarki Ashiru Horo wanda shi ma sarki Ashiru Horo duk da ban kama maganin sanyin mu ya sha ba shi ma zan kawo sarki Ashiru Horo ya sha me za ka ce da jama'a ƙarshe? Otumeme Tafako. Otumeme Tafako. Eh, Horo to Reserve. Oh, ah, Horo ta Reserve. Insha Allah. To, Reserve, ka fa ce ka tafi fa Reserve. Eh, wal, a to, sun san eh, jaye. Horo to Reserve. Eh. eh? Yan kallon Tufultan. <laughs> Ah, oh, kallon Tufultan. To, shi ke kallon mu gwaji wato Horo ya ce, <laughs> in ji sarki <laughs>